Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka Hikima TV. Idan wannan shine zuwa ka na farko muna roƙon ka danna mana alamar subscribe sannan sai ka danna ƙararrawar sanarwa. Idan kuma ka riga da ka subscribe to ka mana liking sannan ku yi share na wannan bidiyo zuwa sauran gurruka kamar WhatsApp, Facebook da sauransu domin samun domin wasu su amfana. Kamar yadda kuka ji na faɗa kamfanin WhatsApp yana dab da hana wasu soyoyin yin amfani da WhatsApp a wannan shekara ta 2021 wanda a nan gaba zan kawo muku jerin wayoyin da ya ambata zai daina za su daina yin WhatsApp. to kamar inda kuka sani whatsapp dai ya shiga cikin al'umma inda kusan mutane da dama suna amfani da whatsapp ko kuma ce kusan kowa ma yana yin whatsapp a wannan lokaci a cewar wikipedia mutane sama da miliyan biyu suna amfani da manhajar ta whatsapp a faɗin duniya inda mutane da dama suke jin daɗin ta kasancewar ta zame musu wata aba wanda ake morarta ko da yaushe a cewar kamfanin whatsapp din wayar android da ta fita kafin 2010 wato shekara goma baya za ta daina yin whatsapp Ga irin kaɗan daga cikin wayoyin da za su daina yin WhatsApp. Wayoyin da za su buƙaci girman ƙwaƙwalwa domin su yi WhatsApp shi ne waya aƙalla da ta kai iOS 9 ko kuma Android bashan 4.0.2. Irin waɗannan wayoyin misali Android da take bashan 4.0.3 za ta daina yin WhatsApp wanda a baya idan ba ku manta ba version 3 zuwa sauran wayoyi keyboard duk sun daina yi. A kuma ɓangaren iOS wato na iPhone kenan iOS 9 za su daina yin WhatsApp ita kuma Android kamar yadda na faɗa shan 4.0.2 za su daina yi a cikin wannan shekara ga irin wayoyin da za su daina yi akwai Apple iPhone iPhone 4S ita ma tana dab da daina yin WhatsApp sai kuma iPhone 5 ita ma haka tana dab da daina yin WhatsApp sannan akwai iPhone 5S ita ma tana dab da daina yin WhatsApp sannan akwai iPhone 6 akwai kuma iPhone 6S sai Samsung Galaxy S3 sannan kuma akwai Samsung Galaxy Note sai HTC ita ma tana dab da DNA sensation ita ma tana dab da DNA sai HTC Toba Ball ita ma tana daina yi sannan kuma akwai LG LG Lucid ita ma tana dab da daina WhatsApp sannan kuma akwai Motorola Droid Pro ita ma tana dab da daina WhatsApp sai kuma Sony Xperia Pro ita ma tana dab da dainin WhatsApp a wayoyin Android kuma waɗanda suke da bashan Pro duka za su daina kamar irin wannan Samsung da sauransu wanda na lissafo su ma duk za su daina idan har bashan ɗin wayar bai kai bai haura point three ba to tana dab da dainin WhatsApp a wannan shekara to dai wannan shine dan takaitaccen bayani akan wannan sabon tsari da kamfanin WhatsApp ya da shi to da fatan waɗanda suke da waɗannan wayoyi za su zauna cikin shiri domin canja wayar da za ta ba su dama su yi dama irin waɗannan wayoyi tambayoyin ba su fiye wasa da daɗin rai ba kasancewa suna da ƙaramar ƙwaƙwalwa to ƙarshen dai wannan bayani kenan da fatan kun ji daɗinsa allah ya samu dace